assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi goma sha bakwai ga watan ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ɗaya. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara mana rayuwa har zuwa wannan lokaci cikin rahamar sadiƙansa muku zama cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu baiwa da azumtar wannan wata na Ramadan cikin lafiya da kwanciyar hankali sannan ya mana baiwa da samun damar zama domin karatun alkur'ani ko kuma dubi cikin ayoyin alkur'ani a cikin waɗannan damammaki na majalis da ake zama muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa ya sa aikin mai zama karɓaɓɓe a gurin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗa da abubuwan da muke aikatawa abin da muke faɗa na kuskure ko abin da yake ba ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon jarawa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana mu ya yafe mana zunubanmu Allah ta mu gama da duniya lafiya iyayenmu kuma Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu zunubansu ya fasaha musu su wanda suke raye iyayenmu Allah ya kara musu karfin gwiwa ya musu kariya ya kara musu lafiya ya kare musu mu da su daga duk wani sharri da fitintinu da mu da iyalanmu a wannan zama muna tunanin mu duba wasu ayoyi a cikin suratu Zuma. gani yadda shi wannan ramadan ya zo na wannan shekara ba karatu ake tiryan-tiryan kamar yadda aka saba a karatu a baya mu ci gaba da wannan karatu har in ma shekara ta zo inda muka tsaya mu wulga da karatu ci gaba saboda kasancewan yawancin waɗanda suke halartar majalisun muna halarta mu zauna tare a yi nazari wanda ya sanya a ganin yanayin da ake ciki idan har muka ci gaba da wancan karatun to da yawa zai zama ba a zauna tare da su an yi nazari tare da su ba kawai kai zaman to muka ajiye ɗora karatu a inda muka tsaya kafin azumi muke kawai zaɓen wasu gurare wanda Allah ya kaddara za mu duba su duk da cewa shi alkur'ani ta ko ta ina ya dace kuma ya cancanta ce an yi amfani da shi wajen karantawa don suna cikin mutane to amma sai dai yanayi da kuma harkar rayuwa da ake ciki wani kai za ka iya ganin kamar wata aya ko wasu jerin ayoyi waɗanda suke da munasaba sosai harkar rayuwa da ake ciki ko kuma wani abu da ake so mu bayan Allah mu faɗaka mu karkata mu koma hankalinmu ya dawo zuwa ga gurin wani sa'i sai an yi shinakarwa sai ka kamar an manta ko an shagala ba tare da samun shinakarwa ba sai ka ga abin gaba ɗaya mutane sun yi kamar an yi watsi da abin tare da kuma cewa ba wai an yi watsi ne bisa ganganci ba amma dai shekan yakan yi tasiri ya mantar da mutane abubuwa da yawa ko ya shagaltar da su da wasu abubuwa da za su shagaltar da su su manta abubuwa da yawa na bayanai da Allah subhanahu wata'ala ya yi ko alƙur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya sauƙi da ayoyin domin a amfani da su su sheka muke duba ayoyi hakan nan mu kuma yi nazarin su haka a takaice mu kuma duba wasu abubuwa na rayuwar mu a yau domin mu alakanta mu kuma lura mu ga cewa ya cancanta mu karkato mu dawo zuwa ga karantarwar alkur'ani don mu samu tsira duniya da kuma tsira a lahira allah ya samu daji lura da haka sai muka ga waɗannan ayoyi na suratul zumar sun bace sosai kuma sun kamata a ce a wannan yanayi da ake ciki an kalle su domin yanayi ne na bukatan komawa ga Allah subhanahu wata'ala idan ka lura duk harkar rayuwar kai ba ma wai don a yanzu muna cikin kowace annoba ko makamantan haka ba a cikin waɗannan shekarun a kuma wannan zamani in mu ce samu kansa a raye da dukkan muka samu kanmu a raye to muna da bukatan duba irin waɗannan ayoyi saboda yawanci muna cikin abinan cikurkudin wato sabon Allah da rashin la'akari da ayoyin Allah subhanahu wata'ala da rashin kula da abun da ya kamata a kula da su to wannan ya sanya muke ganin cewa ya kamata a ce mun bi ayoyi a hankali a hankali domin a ah, wataƙila Allah subhanahu wa ta'ala zai mana rahama hankalin mu ya dawo jikinmu mu koma muna masu jin Allah subhanahu wa ta'ala so da kafa Allah ya samu dace ganin halin da muke cike a rayuwa a iya waɗannan shekarun gaba ɗaya ba wai a yanzu kawai ba a iya waɗannan shekaru na yanzu na kinu zamanin fitar yanzu muna cikin wani zamani ne na kinu idan wannan fitina ta ƙare sai wata kuma ta fito idan wata ta kare sai wata ta fito da haka ne har duniya za ta kare wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bayyana za a yi haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fitanan qa'il Lailin muzlim za a yi fitincinu za ku ga fitincinu a ƙarshen rayuwar duniya fitincinu za su zo masu rikitarwa ka isra'il lailin mubrim kamar yankin dare mai duhu yankin dare mai duhu shine idan dare ya zo duhu ya shigo to fa ina fitila ka rike ba ba za ka ga hanya ba za ka iya shiga ko ka taka ruwa ka yi kafin tsama cikin ruwa ko ka kashe hanya ka shiga cikin ciyawa ko wani abu shine ita nan tuba in lailin muzlim haka in ka aje wani abu in kana so ka dauka ba za ka dauka ba sai in ka haska da haske saboda cikin za zo kamar duhun dare ne kaga cikin duhun dare in ba haske ba za ka gano da kake so ka ba to shi yasa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta zamanul fitan wato zamanin fitintinu karshen zamani dare yankin dare ne duhu sai da wato fitintinu za su zo da yawa har karasa? rasa me ma za ka ce ne shi yasa na tsaye ake so ya zauna na zaune ya kwanta kar mutum ya shiga cikin fitintinu mashiƙar yana da ikon ƙaurace musu har mu ya shiga cikin cikin tuno in ya shiga da ya yi tsantsan kar ya bar asali mana kar mutum kullum a zamanin fitan kar ya je rabu da asalinsa asalin kuma shine alkitabu wa sunna alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin fitan zamani ne na wato na ayi shiru in ba bukata ta zama dole ba har bukata ta zama dole ya zama kana ke kodan za su yi magana to ka tabbata kana cikin hatsari za ka iya faɗan magana da yawa ta kuma a samu akwai kuskure ka yi kuskure in ka yi sa'a sai Allah ya baka ikon tuba sai ka yi istighfari ka koma ga Allah za ka iya faɗin maganganu waɗanda za su zama to daidai alillahi alhamdu minna an yi sa'a to duk abin da za a yi in dai bisa ganganci ba bisa kuskure ba to karka yi wata magana da za ta zama dalili na halakar da jama'a karka yi wata magana wadda za ta zama to dalili na cin mutunci duk magana da za ka yi zama to magana ce kawai bisa fahimta ta alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam in yi kuskure kuma to kai bidan koma ga Allah subhanahu wataala musamman in an faɗa ko kai ka to sai ka koma ga Allah subhanahu wataala yi istighfari innal ladhina taqaw kauida massahum qa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza mubsirun majin lokacin da ya ja mutum to idan Allah subhanahu wataala ya bashi baiwa ya fadaka to sai koma ga Allah subhanahu wataala to lura da wannan ne a kullum muna da bukatan tuba muna da bukatan komawa ga Allah a tauba wal inaba a tuba ga Allah subhanahu wataala kuma inaba wato karkata a dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala ma'anar tuba shi ma komawa ga Allah subhanahu wataala ba dawowa ga Allah subhanahu wataala ka tattaro hankalinka da jikinka da duk al'amuranka ka me da su ka dawo ga Allah subhanahu wataala to duk lokacin da yanayi ya kai yanayi Allah ya ce masu bayin Allah bayinsa suka zananto sun tuba sun karkato gaba ɗaya sun taro hankalinsu sun koma ga Allah to sun yi sun yi dace amma nan da aka ce bala'i ya kai bala'i amma har yanzu mutane ba su tattaro sun koma ga Allah ba to damuwa tana za ta ta ruwa to shi yasa ya kamata mu zamanto a mun tunatar da kanmu abubuwa na bayanan Allah subhanahu wata'ala wasu ayoyin zaka ji a yanzu ake karantawa kai kai ba su jima da saukowa ba amma sun fi shekara dubu suna suka sauko sunan zan Allah sallallahu alaihi yana rayu alkur'ani kuma haka suke ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ran da aka ce annabi sallallahu alaihi ya rasu lokacin da abubakar siddiq radiyallahu anhu ya zo ya duba annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi ya rasu ya fito yake ce musu man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت wanda dama Muhammad yake bautawa sallallahu alaihi wasallam to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu wanda kuma Allah yake bautawa to Allah rayaye ne baya mutuwa sai ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in ma ta'uqtilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi zillahu shakirin sai sahabbai suka ce bai gushe yana fara karanta wannan ayan ba wallahi sai da suka ji kamar ranar a farko da ayan don har sun manta da ita ta karkace musu wata rudani ciki na rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce amma da Abubakar radiyallahu anhu ya karanta ta sai duk gurin ya nide kowa sai karanta ayar yake wa ma muhammadun illa rasulun qad qala min qablihi rusul afa in ma ta'uqu au qalabtu ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا wasa ya jizi lahu shaki ko mai wata ayan yake suka ce kai ka ce yanzu ne ayan ta sauko kamar babu ita a alkur'ani tudda wanda suka haddace kuma sun manta wanda suke to balle wannan fa sahabbai ne a ranan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma sahabbai ga da suka samu kansu radiyallahu anhu saboda bala'in ruɗanin da suke ciki na rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk wata bala'i a duniya ba a taɓa yin bala'in da ya kai wannan ba a ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a yi bala'i a duniya da ya kai wannan ba ba a yi tashin hankali ga muminai irin wannan tashin hankalin ba sai sa nan sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wani ɗayan ku a ma'anan hadisin sa yace ba ku duk wani ɗayan ku da aka jarrabe shi aka same shi da wata musiba ko min girmar musiba to ya cina musibar a mutuwata sai mutum ya auna a ashin wane naka ne Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa ba a ko da mahaifiya ko mahaifi ne Allah ya karɓi rayuwarsa idan mutum ya sha wahala wajen shiga ɗawainiya da damuwa amma idan ya cina in ya cina rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai komai yayi tauri sai ji sanyi saboda ne ga fiyayyen halitta wanda gaba ɗaya ma shi aiko shi ma rahama sai ga kowa da kowa to ai shi ma an wayi gari a kuran da ya rasu a kuran da baya nan ya rasu ba ka san mahaifinka ko mahaifiyarka Allah subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarsu ko wanka ko kaninka ko kakanka ko dan uwanka ko amininka a na idan ka tino rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kana cikin juyayi da kawainiya na rashin mahaifi ko mahaifiya kowa ko kane ko wani dangi ko wani amini tun da mutum yana cikin wannan juyayi yana cikin wannan damuwar yana cikin tashin hankali amma in ya tuno rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai ji ya samu dan sauki haka nan domin fiyayyen halitta ma ya rasu kuma an yi lokacin da ya rasu ne kaga sahabbai radiyallahu anhum da suke cikin halin suna ganinsa sa shine wanda in ana tafiya su ya daga kafa su daga sai ya ajiye su ajiye in yace ayi ake yi in yake a bari bari ake sai yayi ake yi shi ake koyi da shi shi Allah ya zaɓa ya yarda da shi ya amince da shi ya aiko shi shi Allah ya saukarwa alƙur'ani shi kuma ke bayyana wa mutane shi duk wani hanya duk wata hanya ta samun kira shi Allah ya bayyana wa shi kuma bayyana wa mutane shi ne ɗan saƙon Allah shi ne ɗan saƙo tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da mutane ne annabi sallallahu alaihi wasallam sabai suna cikin wannan yanayin kowa a cikin su ya haƙura ya yadda zai iya ba da ransa da dukiyarsa da duniya gaba ɗaya da duk abin da ya mallaka zai iya ba da su saboda ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan yanayi da sansa da kaunarsa da girmama shi da ke amma sai Allah ya sa kaga ba abun da yake wani tashin hankali to amma sai wannan ya sanya suka ruɗe har ayan da suke cikin alkurani sun manta da ita suka ce sai da abubakar radiyallahu anhu ya karanta ta da ya zo ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah na fanshe ka kuma ta da babana gaba ɗaya zan iya ba da su a majalinka ya ce ya fito waje ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu za ka gaya musu man kana ya abudu muhammadan inna muhammadan qad ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم في تسكرين كما يميت آية كما لا ننتفوه wannan shi nuna mana cewa kowane mutane da su kuma a zamaninsu za su iya samun jarabawa da za iya rudar da su har wanda ya san gaskiya ya manta gaskiya wanda ke jirgin ya manta daidai ne wanda ke ganin alkhairi ya manta alkhairi mai aikata alkhairi in bai saba ya manta ya kasa mai yin abun da ba haka ba dole kowa zai fi cikin rudani ko abu nan wani jarabawa ce daga Allah yana iya jarraba bayan su a yanayin da ga sama, kuma jarrabawa kullum tana iya faruwa da abun da ba ka tsammani sai kawai abu ya faɗo ba a yi tsammani sa ba yanzu nan ana cikin wani irin hali nan da wata daya sai Allah san kuma wani hali da za a shiga duk za ka iya samun kanka cikin wani hali wadda wata daya kafin wannan halin ba a taba tsammani haka zai faru ba kai ciki kafin faruwar wani abu za ka ga mutum baya cikin tunanin haka zai faru in an ce maka za a yi kaza a rayuwa to sai ka ɗauka za ka iya yin musu amma in abun ya faru ne sai ka tabbata cewa eh ashe da gaske zai iya faruwa to don haka haka rayuwa take haka Allah subhanahu wata'ala ke gudanar da abubuwansa haka kuma ke gudanar da rayuwar bayinsa yadda da dama to amma idan abu ya faru na daɗi ko rashin daɗi ko na wani bala'i ko wata bala'i ko wata fitina ko wata jarrabawa to bayi ana so su koma ga Allah ta hanyar istighfari da tuba da riƙe addinin Allah subhanahu wata'ala haka ake so a riƙe Allah subhanahu wata'ala su shi ne Allah ya tunatar da mu akan wannan don yawanci duk abin da zai faru ko wata cikina da za ta fado a tsakanin jama'a sukan fado ne mafi yawa sakamakon yawan sabo da mutane suke sakamakon saki Allah da mutane suke sakamakon barna da mafi yawan mutane suke sakamakon haka ne yawanci idan Allah subhanahu wata'ala ya tashi sai ya jarrabi mutane da abin da ba sa tsammani za ka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin waɗannan ayoyi na alƙur'ani su ne za mu gani insha Allah ta'ala ayoyin suratul zumar musamman aya ta hamsin da uku a cikin suratul zumar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce liya ibadiyar labina asrafu ala an anfusihim na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون نعم الله سبحانه وتعالى yace kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ka gaya musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ila bayina ka gaya musu kace ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayin Allah bayina inji Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke asrafu ala anfusihim sun wuce gona da iri wajen mu'amala da harkar sabon Allah sun wuce gona da iri sun yi abun da ba daidai ba asrafu ala anfusihim sun yi abun da ba daidai ba sun wuce gona da iri sun saba wa Allah subhanahu wata'ala sun yi duk abin da yake bai kamata a ce an yi a haƙƙin Allah ba sun wuce nan wasu ma shirka suka yi. hada Allah da wani subhanahu wa ta'ala mafi girman zunubi wasu sabon Allah yi ta hanyar bin miyagun ayyuka suna bin miyagun ayyuka suna aiwatar da su suna aikata su ta haka suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wasu kuma sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar dukkan abin da ya hana ba su damu da ake sun aikata ba don haka Allah subhanahu wataala duka gaba daya sai ya hada domin waɗannan abubuwa na sabon Allah subhanahu ala suna iya kai ga mutane su samu kansu cikin damuwa su samu kansu cikin hatsari su samu kansu cikin rikici su samu kansu cikin talauci su samu kansu cikin rashin lafiya kala kala su samu kansu cikin karyewar tattalin arziki samu kan cikin cututtukan da ba za a kasu gane magungunan duk wani sakamakon sabon Allah subhanahu wata'ala idan suka yi haka har bala'i kala-kala ya zo har suka rasa inda za su sa kansu to Allah subhanahu wata'ala ce duk da haka duk da haka duk da sabon Allah subhanahu wata'ala da suke yi da kuma irin bala'in da suka samu kansu a ciki sakamakon saƙonsu ga Allah subhanahu wata'ala da take hanya da kuma shirka Allah ce la taqana min rahmatillah kar ku shirya tsammani daga rahmar Allah kar ku tsammani daga rahmar Allah halin da ake ciki da duk damuwar da ake ciki Allah ce la taqana min rahmatillah kar ku cire tsammani daga rahamar Allah duk da cewa kun yi zunubi kun saba wa Allah har Allah har kuka jawo bala'i wa kanku da kanku Allah ya cike muku abun ya same ku amma su haka in abun ya faru to nan kuma la taqnatu min rahmatillah kar ku cire tsammani daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lallai Allah yana gafarta zunubai jami'an gaba daya ba da ɗaya zunubai Allah subhanahu wataala yana gafarta su duk wani zunubi Allah na iya yafe shi mutum ya mutu yana shirka shi ne bala'i ba ko shirka mutum yake yi in ya tuba a duniya Allah yana yafe masa duk girman zunubi in mutum ya tuba tsakaninsa kan Allah Allah yana yafe masa amma idan mutum taɓa haƙƙin wani ya yi in zunubi ne na haƙƙin wani wannan sai in wancan ne ya yi wancan haƙƙin wani ne shi idan aka duba abuna alikla iqla an zam an-nadm an-niyya malamai da suka faɗi sharuɗan su ba mutum ya yanke cewa tabbas ya yanke daga wannan zunubin da ya gane cewa zunubi ne sannan yana mai nadaman abun da ya aiwatar a baya na wannan zunubi sannan ya yi niyan ba zai sake wannan zunubin ba matsawar rayuwarsa wannan haƙƙin mutum da Allah idan ya zama yana zunubi kenan amma idan akwai haƙƙin adami wato haƙƙin wani to sai ya yi tabbatar ya ne da rajul mazalim sai ya ɗau haƙƙoƙin ya mairo masu shi misali mutum ya kwashe dukiyar wani ubangidansa a shago kaga wannan sai ya ɗiba ya mayar da ita ba zai ce ya tuba ya yi niyan ba zai sake ba yana nadama a kan abu da ya yi surujiyar ba sai dauka ya mero mai shi sai dauka ya mero mai shi amma inda haƙƙi ne tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala yana kan abin da Allah ya haramta yana aikata abin da Allah ya haramta to idan ya yi nadama ya yanke daga zunubin ya yi niyan ba zai sake yi ba shikenan Allah ya karɓi tubansa amma in akwai kuɗin wane ko mutuncin wane ko kuma a rayuwar jinin wane da sauransu to wannan kuma sai ya me da haƙƙin zuwa ga wancan sai sa abdul mazalim a idan wato ƙari a kan sharuɗan tuba in abin da ya shafi haƙƙin wani ne to mutum ya mayar da wancan sai ya mayar mai haƙƙi haƙƙinsa Allah subhanahu wataala a shirye yake ya gafarta zunuban bayi gaba ɗaya musamman in sun bi sharuɗan a gafarta musu shi ne Allah subhanahu wataala ke cewa ya ibadiyar da zina asrafu ala an fusihim la ta tsana umin rahmatillah har ku cire tsammani daga rahamar Allah inna Allah ya zufiru zunuba jami'a lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta zunubai gaba daya duk wani zunubi ma iya yafe shi Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta zunubi har ku cire tsammani daga rahamar Allah innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah huwal gafuru shine mai gafara ar-rahim Allah shine mai jinkai daga Allah yana jikanku yana mai gafarta muku zunubanku abin da kuke jin kun aikata in kun tuba kuka koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai gafarta muku Allah subhanahu wata'ala zai gafarta muku zai kuma yaye muku ya yafe muku zunubanku ma'ana shi Allah subhanahu ta'ala mai gafara ne ma'ana mai sanya sutura ne tsakanin mutum da zunubin da ya yi sai to an rufe zunubin mutum tamkar da ya aikata ba aka sai Allah ya fi masa sai to tamkar da ya aikata ba haka kuma Allah subhanahu ta'ala mai tausayin bayi ne baya sha'awan ko ya so wani daga cikin bayinsa ya shiga wutar jahannama ko ya shiga cikin bala'i haka Allah subhanahu wata'ala yana gafartawa shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai gaya wa mutane kofar tuba a buɗe take kofar neman gafar Allah subhanahu wata'ala a buɗe take Allah subhanahu wata'ala yana iya gafartawa bayin bayinsa cikin sauƙi haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗi ya kuma tabbatar ya ce kuma shi ne gafara din ne haka Allah subhanahu wa ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ko kun ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an fa innahu huwal ghafurur rahim bi ma'ana kutuba ga Allah subhanahu wataala ku karaya sai ce wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum ku karkata ku dawo ku taro hankalinku ku tattaro hankalinku ila rabbikum zuwa ga ubangijinku ku dawo a tuba tuba a rujo wato shine komawa ga Allah subhanahu wataala to haka nan kuma al-inaba komawa ga Allah subhanahu wataala ma'ana ku taro hankalinku ku nitsu ku karkato ku dawo ku shigo cikin hayyacinku ku koma ga Allah subhanahu wataala wa anibu ila rabbikum mana ku karkato ku dawo zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu sannan ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wa wa aslimu lahu ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala iyakar miƙa wuya duk halin da ake ciki duk bala'in da ya samu mutane duk musibar da za ta samu mutane Allah subhanahu wata'ala ta'ala ce wa anibu ila rabbikum da ku koma ku dawo zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku miƙa wuya gaba ɗaya ku tattara gaba ɗaya ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so shine dawowa gare shi min kafi an ya'tiya kuma al'azabu tun kafin azaba ta zo muku in kuna cikin sabo ku tuba ku daina sabon Allah zai gafarta muku in kuna cikin miyagun ayyuka ku tuba ku daina miyagun ayyuka ku nemi gafara Allah Allah zai gafarta muku domin Allah subhanahu wata'ala yana gafarta zunubai gaba daya kaga ku tuba ku koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai gafarta muku in kun tuba Allah zai yafe muku sannan Allah yana saki cewa ku koma ku karkato ku tattaro gaba daya ku koma ga Allah ku sake duk abin da yake koma bayan Allah subhanahu wata'ala ku riƙe tafarkin Allah ku bauta masa haƙiƙanin bautawa na gaskiya ku ta tashi da bauta a sirrance da bayyane ku yi bautar Allah haƙiƙanin bautar Allah ku yadda da Allah haƙiƙanin yadda da Allah sannan ku miƙa rayuwar ku ita gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala min kada an ya ce kuma da azabu tun kafin azaba ta zo muku azaba da za ta zo wa mutane tana iya zama nau'i ganta ba wata azaba ne Allah subhanahu wataala ya jarrabi mutane da cututtuka wata azabar rashin cikin arziki ne karfi wata azabar rashin albarkar amfanin gona wata azabar rashin albarkar zuriya wata azabar rashin kwanciyar hankali a ƙasa ko a gari ko a yanayi ko a duniya wata azabar zama da kashe-kashen zubar da na mutane wata azabar gabaɗe da abu nan annoban bala'i ko wuta ne ko mene duk kowane irin abu Allah yana iya jarraba bayi da shi shi sa kafin jarrabawa ta zo ku farkata ku kuma ga Allah haka kuma ko da bayan jarrabawa ta zo ku ku faɗaka ku koma ga Allah ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan ku tattara ku karfato gaba ku koma ga Allah subhanahu wataala shine wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ku zamanto dukkan harkar rayuwarku kuma da shi ga Allah subhanahu wata'ala ban da shirka ban da zaben wani Allah subhanahu wata'ala ban da yin hanyar da ba ta Allah ba ban da yin abun da Allah subhanahu wata'ala bai yadda ba wa aslimu lahu ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala shi kare min qabli an ya'tiya kuma al'azabu thumma la tunsarun tun kafin azaba ya zo muku sannan a wayi gari la tunsaruna wato da za ku samu taimako a taimaka muku ta wani bangare ba babu wanda ya taimake ku a lokacin da Allah ya zai kama ku waye ita ya da Allah subhanahu wataala babu wanda ya ja da Allah babu wanda ita ya hana Allah kama wanda yake so ya kama wanda idan Allah yana so ya kama ku babu wanda zai hana shi idan Allah yana so ya azabtar da ku babu wanda zai iya hanga azabar Allah daga gare ku idan Allah subhanahu wata'ala yana jarraban ku ko da rashin lafiya ko da wata damuwa babu wanda ita ya kauda wannan abun daga Allah subhanahu wata'ala abuna ya ya ya hana Allah subhanahu wata'ala faruwan abu babu wanda ya sai haka aiki ne wadda ake bukatan bayin Allah su nemi yardar Allah da rufin asirinsa ta hanyar tuba da komawa gare shi shi Allah subhanahu ala, in ka tuba ka koma gare shi to shi kenan ka samu sauki amma shi duk lokacin da mutum ya wayi gari bai tuba ga Allah subhanahu ala ba bai koma gare shi ba sannan kuma bai ya jajirce akan sabonka to wannan duk abin da ya same shi duk abin da ya same shi ya zo haka kuma in al'umma ce gaba ɗayanta idan al'umma ta iya Allah ta idin dokokin Allah tana ta yin abu tana cikin sharholiya take babu damuwa to ran da Allah subhanahu wataala ya waiwai ta da shi kuma kamu irin nasa sai nan babu wanda za ta zarga sai kanta domin Allah yana iya karya cikin arzikin al'umma dalilin sabawa Allah Allah ya faɗi misali wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله azaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa daraba Allah masalan qaryatan Allah yana buga misalin alqarya ma'ana alqarya kanat wacce ta kasance aminatan amintacciyar alqarya babu sata babu fashi da makami babu zubar da jini babu komai da daddare a tafi lafiya har iya garin da ake so aje da rana a tafi har iya garin da ake so aje babu wanda ke sha'awan ya fito ya tare wani wai kun ya karɓi dukiyarsa babu wanda ke sha'awan ya fito ya tare wani wai kun ya ci mutuncinsa babu wanda ke sha'awan ya fito ya tare wani wai don ya ɗau eh, ne ya taɓa rayuwarsa ko jininsa babu wanda ke sha'awan ya fito ya kada wani wajen ya masa barazana ya razana shi babu wannan kanat aminatan mutma'inna alƙariya ta kasance amintacciya mutma'innatan cikin nutsuwa a ci abinci arha a ci abin da ake so cikin arha daga an gina gida an kudin da bai kaka kara ya karya a sayi mashin ɗan kudin da bai taka kara ya karya ba a sayi mota ɗin da bai taka kara ya karya ba musu ya dinka kaya manya-manya da gare da yan ciki da sauransu da hula duka da takalmi duka kudin da bai taka kara ya karya ba abincin gidansa ya so su a cikin ɗan kudi kalilan kanat aminatan ta. za ga ta kasance amintacciya mutuma innaka tana cikin nutsuwa kowa yana walwala wancan ya gaita da wancan wancan ko harka ta zumunci babu hasada babu gaba babu kiyayya babu kaushi akan juna babu hasada kana mutuma abuna kanat aminatan mutuma inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arziki yana zuwa wa wannan alƙariya din cikin sauƙi cikin sauƙi arziki yake zuwa mata an kasa an sayar kuma an samu riba in an yi noma albarkatun amfanin gona gashi nan ko ba taki za a samu amfanin gona kowa ya noma iya abincinsa ba matsala ko ina aka je aka abinci a gidan saboda an noma an samu saboda ka ya ci haris ko harazan min kulli makani ta ko ta ina kawai arzikin al'umma yana zuwa mata ta in ba ka tsamani fakata bi al'ulillah sai wannan alkariya ta yi kuskure wannan alkariya ta yi tsagawa wannan alkariya ta yi girman kai wannan alkariya ta manta Allah wannan alkariya ta fike Allah fakata rabbi al'ulillah sai ta jijire wa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ta jijire wa ni'imomin Allah ta kama wasu abubuwa daban yau wannan sabo gobe wancan sabo yau wancan harka shirka yau wancan harka tsafi yau wancan abubuwa da yawa fa kafarar bi an'amillah cewa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da ni da su ta koma dukkan abin da ba shi ba ta koma mafi rinjayen rayuwa din sabo ba mafi rinjayen rayuwa shine alheri ba don ka duba yanzu ta auna rayuwarmu a yau akwai mutane suna aikin alheri kuma ana aikin alheri amma gaskiyar magana kuka mu zama fa mafi rinjaye ya zama sabon Allah ba kai tsoro ya misali sai inda zaka gane wannan kai yi mu'amala da mutane wasu su shafi kuɗi a tsira lafiya nau ba abun da faru ka yi mu'amala wacce ta shafi samun wani abun duniya an yi lafiya lau ba abun da ya faru mafirin jayen jama'a sai mu'amala da su ta kuɗi ba abun da ke faruwa to sai mu ce alheri ya jayi shari amma da aka ce mafi rinjayen jama'a in kai mu'amala na kuɗi akwai matsala akwai bala'i to ba akwai damuwa alƙariya ta lalace ko mafi yawa ko mafi rinjaye an lalace akwai gari mafi rinjaye a alkariya wasu suna iya sarrafa dukiyar waɗansu tasu kawai ko da kuwa waɗancan za su yi asara su salwanta shi mutum bai damu ba inda shi zai samu Sai wani ya wayi gari mutuncin wasu mutane zai iya salwantar da shi in shi zai samu abin da yake so na biyan bukata wani ya wayi gari kai jinin wasu mutane zai iya salwantar da shi ya salwantar da rayuwarsa rayuwarsu in dai shi din zai samu biyan bukata to in Allah ya ta wayi gari haka to magana ta bashi ba abun da ba zai faru ga na bala'i shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya buga wancan misali ne Masalan مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سي الله سبحانه وتعالى يتنتنا مسو لباس الجوع وتتفافي نيونا والخوف بتفافي نصر كما إنك جنش كوا فرجته كوا إنك جنش كوا كمر كما أكو شما كمر أكو يوما لباس الجوع وتتفافي نيونا saboda idan mutum akwai yunwa a jikinsa da kasan in ya sa riga fara in ka ganta zaka ce ya sa riga fara Za haka ba idan akwai yunwa a jikinsa da ta gani kawai ta kai wannan hanya akwai matsala haka na kawo wanda yake cikin tsoro tamkar mutum ya sa riga wani launi ne da ka gani zaka ce kai wannan ya tanya wannan wanda ya na gan shi a firgici hakan nan kai akwai matsala wannan me ya same shi ne kai ku tambaye shi wani abu to in ka duba rayuwar mu ta yau wani sa'i in ka gama a zaune ma kai za ka fi cikin mai wancan ba za ka bayyana zuwa ba me wani irin zama suka yi ne haka mutane fa suna zaune lafiya kalau haka kawai za ka yi ganin mutane sun fita guje haka kawai sai mutane sun fita guje ta mun sha gani wannan misalin muna tafiya haka kawai sai mutane suka barko a guje daga kasuwa suka barko a guje daga kasuwa shi da gaba ɗaya aka fito a guje ba abun da ya faru ba kawai daga can tun daga crossing aji alibi har nan bakin kasuwan doya wallahi gudu kawai ake ana yin yamma kuma ba abun da ya faru ba wani abu kawai yamma ake a guje kawai ana ta gudu yamma oho yawa fa za ka Allahu libasan ju'i wal kawai ba wanda ya iya cewa me faru to saboda haka wannan kaga ashe akwai matsala yanzu in kaga mutane haka manyan ta sun ko a guje za ka tambayi ne dalili kai ma ƙarshen ta kawai sai ka juye baya wanda ya hango ka shi ma ce kaf mara wani ma gudu yake eh kawai to ai ba zan tsaya ba shi ma sai juye baya To da ke a guje wanda ba ala rama ne shi ma ya gudu eh kawai sai sai ya guje so masu yan baki ma sun fita guje kaga ba wanda zai tsaya to ashe me ya faru mutane sun shiga cikin hargowa sun shiga cikin hargowa na sakon Allah subhanahu wata'ala shine fa ka Allahu libasul ju'i wal khawf wane waje da tsoron wane sai ga wannan ya firgice yana tsoron wancan wancan ma ya firgice yana tsoron wancan rayuwa ta firgice gaba daya kowa bai aminta da kowa ba wannan tsoro din bala'i ne tsoro bala'i ne ku bayi gari kuna tsoron juna bala'i ne sai fa zaqa Allahu li ju'i wal khawf bima kanu yasna'un sai Allah ya ce saboda abun da suka kasance suna yi na farko sai sa Allah ya sanya musu libasul ju'i da libasul khawf bima kanu yasna'un sai faɗi wani dalili ba sai kawai bima kanu yasna'un ka ba usbabiyya bi sababi ma kanu yasna'un shine min afalihim wa amalihim wa aqwalihim abin da kasance suna yi suna aikatawa na maganganunsu da ayyukansu da abubuwan da suke faɗa wannan ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da irin wannan yanayi kaga ashe mutane mutane idan suka lura za a ji cewa mutane za su iya samun kansu jarrabawa sakamakon aikinsu amma duk da haka Allah subhanahu wataala ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku komo ku dawo ku karkato ku dawo hankalinku ku koma zuwa ga kuma mahalicinku a yi ina ba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a tuba a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wa aslimu lahu ku ga Allah subhanahu wa ta'ala iyakan kan wuya min qabli an ya'tiya kuma azabu tun kafin azaba ya zo muku mana tun kafin azaba da bala'i su zo muku sun mana tun saruna sannan kuma zai zama to sun su kuro muku ba za ku samu mataimaka ba babu mataimaka da za su taimake ku waye ita ya taimaki mutum idan Allah ya kama shi babu shi idan Allah ya kama jama'a babu wanda zai taimake su haka Allah subhanahu wata'ala ke jan hankalin mutane abu na farko mutane su dawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abu na farko mutane su tuba daga abin da suke yi na sabo mutane su daina saba wa Allah subhanahu ta'ala mutane su daina abin da bai kamata ba na sabon Allah subhanahu ta'ala mutane su dawo zuwa ga bautar Allah subhanahu ta'ala su karkata su koma ga Allah subhanahu ta'ala su bar abin da ba daidai ba su bar abin da babu kyawu su bar abin da Allah ya hana ba ba suna sayan fishin Allah ne amma in sun tuba inna Allah ya zufiru zunuba jami'a lalle Allah subhanahu ta'ala yana gafarta zunubai gaba ɗayansu Allah subhanahu ta'ala yana iya gafarta su abu ne ke sauƙi a gurin Allah subhanahu ta'ala ya gafarta zunubin bayi kuma Allah yana gafarta in kun tuba Allah zai gafarta muku in kun yadda da Allah Allah subhanahu wata'ala zai yi shi Allah subhanahu wataala kofofin rahmarsa a gurin su inna Allah yaqbalu tawbatal abdi malam lam yugharghi Allah yana karban tuban bawa matukar bawa din bai je ga gargara ba inna Allah yaqbalu tawbatal abdi malam lam inna Allah ya tawbata ma malam ta ash-shams min maghribiha ko kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah yana karban tuba matukar rana ba ta fito ta yamma ba Allah yana karban tuba matuƙar ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama guda goma da za su faru matukar ɗaya daga cikinsu ba ta fara fitowa ba Allah yana karɓar tuba Allah subhanahu wataala yana yafe wa bayi kaga har a yanzu Allah cikin ikonsa babu ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama guda goma da za su faru har yanzu babu ɗaya da ta bayyana amma ƙananan alamomin tashin alkiyama su suna nan kata-kata a ko'ina suna zaman mu tafiyar mu mu aikin mu hatta duk abin da muke yawanci zaka ga akwai wata alama ta tashin alƙiyama cikin tabbatarwa a yanzu wannan zaman da muke ake karatu ake ɗauka wani yana nisan duniya yana gani wani alama ce ta tashin alƙiyama amma min alamati ta a sura alama ce tashin alƙiyama a sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taqarubul aswaq taqarubuz zaman idan ka duba abuna Sheikh Yusuf Wahabi ya ambata a cikin littafinsa risalar da ya rubuta a sharatu sa'a a garba ta karubul zaman da ta karubul aswa a cikin za su ga bayanan yawanci irin waɗannan yaɗa labarai cikin ƙaramin lokaci akwai kayan da ake so a sayar cikin ƙaramin lokaci cikin sakan ɗaya mutum ya tura kaya daga bangon duniya ta gabar zuwa bangon duniya ta yamma wanda yake bangon duniya ta yamma ya gani ya ga irin kayan da ke so cikin minti ɗaya ya zaɓi wanda yake so cikin sati ɗaya an iso masa da kayan cikin sati biyu ko kwana goma an iso masa da kayan ko cikin wata ɗaya tak an iso masa da kayan ko cikin ma ƙasa da haka an iso masa da kayan to kaga irin waɗannan abubuwa duka alamomin tashin alkiyama ne duka alamomin tashin alkiyama ne amma a sugura ƙananan alamomi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa za su faru wanda abin da ake bukata a yanzu matukar a wannan lokacin ne to muna da hali muna kuma da dama har yanzu lokaci bai kure ba na tuba ga Allah subhanahu ta'ala da komawa gare shi haka abin da yake gaban mu shine tuba ga Allah subhanahu wataala yawaita tuba da istighfari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hori al'ummata su yawaita istighfari domin shi din karan sallallahu alaihi wasallam yana yawaita istighfari yana istighfari sau ari a ini ko sau saba'in shi fa gufira kuma ta kaddama min zambihi wa mata ta'akhkhar shi shi ne wanda sai ya zo ma tukuna ke bude aljannan ta shi ne wanda kasa za ta fara tsagewa don ya fara fitowa sai kasa ta tsage don shi kafin sauran mutane su fito abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai fara tsagewa ya fito kafin kasa ta fara tsagewa kaburbura mutane suna fitowa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi kadai a duniya kaga ashe duk wannan daraja da girma da sauransu Allah subhanahu wata'ala yana bayyana cewa mutane su tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su gyara ayyukansu idan suka gyara suka karkata su dawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai yafe musu Allah zai yafe zunubai Allah zai yafe kurakurai Allah zai yafe abunka mutane suka aikata sun koya yafi suka kuma tuba daga shi suka dawo ga Allah to dukkan damoyi da miyagun damoyi da yawancin faduwar karyewar tattalin arzikin duniya da tattalin arzikin kasashe da faduwar tattalin arzikin jama'a a abinan individual mutane da kuma ana ɗaiɗaikun mutane karyewar tattalin arzikinsu duka gaba zai zama cikin sauƙi da ikon Allah dole Allah yana jarraba da domin ya halicci mutane wasu suna da fifiko wajen wadata wasu kuma suna da karanci wajen wadata amma dai ba za a samu karaskiya da kunci ya wuce sanin mutane a cikin rayuwa ba za a samu sauki za a samu nutsuwa za a samu kwanciyar hankali ko da babu kuɗi babu wasu abubuwan da muke ke tunanin cewa su ne ababen rayuwa ko more rayuwa idan Allah ya kawo nutsuwa ya saukar da rahama a rayuwa wallahi kowa zai nutsu ko da za su ji yunwa yana damun su ba Allah shi ne zai sanya albarka a rayuwa sai ga kamar kowa ma ya riga ya koshi baya bukatar wahala kowa sai ka samu ya samu nutsuwa baya cikin firgici kowa ya samu kwanciyar hankali baya cikin tsoro kowa ya samu waraka baya cikin cuta wannan Allah subhanahu wata'ala ke yin wannan kuma sauki da waraka da wadata da kwanciyar hankali gaba ɗaya hannun Allah ke. babban abin da Allah ke bukata wurin kawai a tuba a koma gade harkokin mu gaba ɗaya a rayuwa suna iya samun kalubale za ka iya samun kalubale a gidanka za ka iya samun kalubale a harkar dukiyarka za ka iya samun kalubale a harkar zuriyarka iyalanka za ka iya samun kalubale a harkar iyalai za ka iya samun kalubale ta ko ta ina za ka samun kalubale a harkar ka, amma duk waɗannan kalubale inda za ka samu in ka koma ga Allah subhanahu ta'ala Allah na iya kama sauƙi cikin sauƙi kuma abun yana nan sai ka samu akwai nutsuwa ta tare da kai rashin nutsuwa ba karamin hatsari bane a rayuwa za ka ce an cire nutsuwa tsakanin mutane an kalli damuwa kishiyar nutsuwa shine tsoro kishiyar nutsuwa shine tsoro juran da aka ce babu nutsuwa sai tsoro a cikin jama'a to maganar mutane ba su da kyau zai za su iya ramewa ko mai fiti saboda mai suka akwai tsoro a tsakanin su juran da aka ce mutum yana zaune a gidansa amma a firgice yake babu lafiya juran da aka ce mutum yana zaune a kofar gidansa da shi da makwabtansa amma a su suke babu babu kwanciyar hankali juran da aka ce mutane suna cikin kasuwarsu a shago suna kyan amma a firgice suke lokacin da suke zaune wani abu yana iya zuwa ya firgita su a hanzu akwai matsala lokacin da aka wari gari idan mutane suka shiga mota suna tafiya daga garin su zuwa wani gari da za su je ko kasuwanci ko sada zumunta ko kuma wani aiki ko wata sana'a in suna tafiya a firgice suke ba sa cikin nutsuwa da duk lokacin da aka ce akwai wannan nan ma akwai matsala shi yasa alkhawf kishiyarsa shine a tunanina nutsuwa kishiyar nutsuwa shine tsoro shi ka idan Allah ya jarrabe ku da tsoro shi ne kun kun samu abu nan kishiyar cuta shine lafiya in Allah ya jarrabe ku da cuta ma'ana babu lafiya to akwai matsala nan ma haka nan kishiyar talauci shine wadata in Allah ya jarrabe mutane da talauci babu wadata an samu matsala nan ma idan ka duka waɗannan abubuwa maganin shine a koma ga Allah subhanahu wataala ne Allah yake faɗi a a yawaita tuba dukkan zunuban da muka yi har Allah subhanahu wataala ya kama mu sakamakon su Allah subhanahu wataala in mun tuba mun koma gare shi zai yafe mana shine ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar ku ci da tsammani ku kai to mu yanzu kan abu kaza abu kaza abu kaza da muke yin ai wallahi Allah ba zai yafe mana a ku faɗi la taqnatu min rahmatillah ku ce tsammani daga hamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah huwal ghafuru shine mai gafara arrahimu mai jin kai wa anibu ila rabbikum ku koma ku karkata ku dawo zuwa ga ubangijin kuma halittinku wa aslimu lahu ku miƙa wuya ga Allah min qabli an ya'tiya kuma al'adabu thumma la tunsarun tun kafin azaba ta zo muku thumma la tunsaruna sannan ku zama tun babu wani ce maku za ku samu Allah wata wataala ya samu gane Allah ya gafarta mana kurakuranmu mu Allah ya fi mana zunuban mu Allah wata wataala ya karbi ayyukan mai kaji ibadun mu wannan wata Allah wata ala rahama da gafara da yake yi yantawa daga wuta zuwa aljanna Allah ta mun yi batu da babban rabo daga cikin haka da mu da iyayenmu da kakanninmu da iyalanmu da zuriyarmu da uwanmu da sauran bayin Allah musulmai Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ta mu gama duniya lafiya Allah subhanahu wataala ka mana sauki a rayuwa inna Allah ala kulli shay'in qadir اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid shugabannin mu Allah ya ba su nasara ya ba riko da jagoranci cikin abin da suke aiwatarwa duk abin da za su yi na alkhairi ya to alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira Allah ya ba su ikon Allah kuma taimake su wajen aiwatarwa abin da za su yi ya zama ba daidai ba a rayuwar mu duniya da lahira Allah ya sa su gane ka su aikata subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk